Masu saurare barkanmu da warhaka a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar rahotanni na cewa gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yayi tafiya mai nisa fiye da duk gwajin da ta saba yi a baya. Ma'aikatan agaji a Spaniya na ci gaba da neman mutanen da suka ɓace bayan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutum casa'in da biyar A yau ne ake bikin ranar birane ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jawo hankalin hukumomi game da yadda za a inganta birane. to kowane hali birane a najeriya ke ciki ake ta kawo al'umma masu fidda rai ko sun fidda tsammani akan samun ingantaccen ruwan sha kamar irin wanda ake samu na famfo haka bangaren kiwon lafiya da yawan al'umma bangaren kiwon lafiya in dai sun dogara ga matakai na gwamnati ne wannan abun ba a samun sa a birane To muna kuma tafe da labarin wasanni amma kafin nan sai na fara da karanto maku labaran duniya suna na rabi atu kabarinka Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani abu da ake zargin makami mai linzami ne wanda ya fada a gabar tekun Japan. Gwamnatin Japan ta ce makamin ya yi tafiya mai nisa fiye da waɗanda aka saba harbawa a baya inda aka kiyasin makamin ya yi tafiyar mintuna kusan casa'in. Amurka ta bayyana gwajin makamin mai linzami da abin da ya karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sakataren Majalisar Zartarwar Japan Yoshimasa Hayashi ya ce. これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射やce matakin gwajin makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi barazana ne ga tsaron kasarmu da yankinmu da sauran kasashen duniya kuma abu ne da ba za a amince da shi ba Dubban mutanen da ke zaune kasashen da ke kusa da gabar tekun gabashin Taiwan ne ke wato ake kwashewa daga gidajensu gabanin isowar abin da ake sa ran za ta zama guguwa mafi girma da za ta afkawa tsibirin cikin shekaru 27. Hukumar kula da yanayi ta Taiwan ta yi gargaɗin cewa gagarumar guguwar mai tafe da ruwan sama mai karfi na dab da isa yankin nan da wasu sa'o'i. dukkan kasashen sun bayyana yau alhamis a matsayin ranar hutu an kuma rufe makarantu da kasuwanni da dukkan cibiyoyin kuɗi sannan kuma an soke tashi da saukar jiragen cikin gida ma'aikatan agaji a sifaniya na ci gaba da neman mutanen da suka ɓace bayan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutum 95 daruruwan sojoji aka tura valencia domin kai agajin gaggawa kusan dukkan waɗanda suka mutu mazauna yankin na valencia ne wajen da ƙwararru suka ce an tafka kwatankwacin ruwan saman shekara ɗaya cikin sa'o'i kaɗan. Wakilin BBC ya ce za iya ganin motoci shida da suke yawo bisa ruwa waɗanda yawancinsu sun lalace. gwamnatin sifaniya ta ayyana zaman makoki na kwana uku to labaran duniyar na zo maku ne daga nan sashen hausa na bbc Takwas daga cikin alkalan kotun kolin Mexico sun sanar da cewa za su aje mukamansu a wani yunkuri na nuna rashin amincewarsu kan matakin da majalisar ƙasar ta ɗauka na yin wasu sauye-sauye masu cike da cece kuce a bangaren shari'ar. Sabuwar dokar ta yi tanadin cewa dukkan alkalan ƙasar za a rika zabar su ne ta hanyar yin zaɓe. The Supreme Court judges say they won't take part in the first election in June next year. Wakilin BBC kenan yake cewa alƙalan kotun kolin sun ce ba za su shiga zaben farko da za a watan Yunin shekara mai zuwa ba. Sai dai za su kasance bisa mukamansu har zuwa lokacin da za a yi zaben. Masu suka na ganin cewa sabon tsarin zai kawo cikas ga harkar shari'ar ƙasar. Kotun kolin Ghana ta yi watsi da matakin da ya sanya aka rufe majalisar dokokin Ghana a makon da ya gabata ƙasa da watanni biyu a babban zaben ƙasar. Kotun ta ce matakin na shugaban majalisar bai yi daidai ba kuma ya nuna rashin fahimtar doka. Matakin na shugaban majalisar dokokin kasar na kwace kujerun wasu 'yan majalisa hudu da suka sauya sheka zuwa wata jam'iyya ya haifar da hargitsi a zauren majalisar da kuma takaddama shari'a kan jam'iyyar da ke da rinjaye a majalisar. Kundin tsarin mulkin Ghana dai bai ba 'yan majalisa damar sauya sheka daga jam'iyyar da aka zaɓe su ba. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotannin da shirin yake ɗauke da su. Sojoji sun shiga aikin ceton gaggawa a Sifaniya inda ambaliyar ruwa ta kashe mutane akalla 95. kawo yanzu dai babu tabbacin ko mutane nawa suka ɓace sanadiyar ambaliyar kusan duka waɗanda suka mutu mazauna yankin valencia ne wajen da ƙwararru suka ce an tafka kwatankwacin ruwan saman shekara ɗaya cikin sa'o'i kaɗan ga rahoton masu abdulkadir muktar yanzu haka dai mutanen yankin da dama suna zaune cikin duhu saboda katsewar wutar lantarki gwamnatin sifaniya ta sanar da zaman makoki na kwanaki uku ambaliyar ta toshe hanyoyi inda taɓo da tarkacen da ruwa ya wanko suka cika hanyoyin wucewa wani mazaunin birnin sedabi na valencia ya bayyana halin da ake ciki. Vimos a un joven que estaba en el campo y se lo llevó la corriente, que estaba encima del coche. ya ce mun ga yadda ruwa ya wuce da wani matashi da ke neman tsallakawa ruwan ya tafi da shi ne lokacin da yake kokarin tsallakawa daga kan motar da yake zuwa ɗayar motar da ke gefe na ga yadda mutanen da ke makale jikin bishiyoyi don gucewa ruwa suka gaji da jira har suka sadu da ruwa ya wuce da su. Prime Minister Pedro Sanchez ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ya dace domin kula da waɗanda lamarin ya shafa. Ana dai tsoron cewa yawan mutanen da suka mutu zai ƙaru yayin da aikin ceto ke ci gaba da gudana. Rahoton da Badamasi Abdulkadir Muktar ya haɗa mana kenan. To muna kama ku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. A yau ne ake bikin Ranar Birane ta Duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jawo hankalin hukumomi game da yadda za a inganta birane da shigar da matasa cikin harkokin tafiyar da biranen. Ranar ta kasance wata dama ce ta bayyana hukumomin duniya mahimmancin samar da nagartattun tsare-tsaren da za su kawo sauki ga mazauna birane, musamman wajen tafiyar da harkokin rayuwar yau da kullum da kuma kawo ci gaba mai ɗorewa. Ga rahoton da Zaharaddin Lawan ya aiko mana daga birnin Kano. Ƙwararru na jaddada mahimmancin shigar da matasa cikin al'amuran tafiyar da birane don cin moriyar baiwarsu ta ƙirƙira da haɓaka ci gaban ƙasa mai ɗorewa. Taken Ranar Birane ta Duniya na shekara ta 2024 shi ne matasa masu kawo canji a batun sauyin yanayi da inganta tunanin cikin gida don kafa birane masu ɗorewa. Wannan na nufin bijiro da muhimmiyar gudunmawar ƙananan hukumomi da matasa wajen shawo kan ƙalubalen sauyin yanayi a Maraya. Ranar tana ƙoƙarin fito da dabaru da azancin matasa da zaƙulo da hanyoyin da za a canja al'amura zuwa ƙwararan matakai na zahiri. Na tuntuɓi Kabiru Sa'idu Dakata na ƙungiyar Kaja mai rajin inganta shugabanci na gari, inda na tambaye shi ko menene mahimmancin shigar da matasa cikin al'amuran tafiyar da birane? Zamani ya zo cewa saboda ƙirƙire kirkire da fasaha da sauransu matasan nan zaka ga su ne suke juya waɗannan al'amura kuma su birane suna ba da gudunmawa sosai gurin ci gaban al'umma ga baki ɗaya to tunda kuma matasan nan su ne suka fi yawa kuma suna da rawa da za su taka so zai zama abu mai kyau idan suka shiga aka dama da su sannan akwai abubuwa da suka shafi tabbatuwar muradun karni masu ɗorewa da ake kira sustainable development goals wanda za ka ga su kansu matasa suna da gudunmuwa da za su bayar gurin cimma waɗannan muradun masu ɗorewa. albarkacin bikin ranar biranen ta duniya da ake yi yau na tuntuɓi wasu matasa a kano ko birnin na iya biyan bukatunsu na rayuwa? Gaskiya ba na samun abin da nake samu a birnin Kano ɗari bisa ɗari. In ka kula ruwan sha wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a kalla a matsayin birni ya zama wani abu na ci gaban rayuwa babu shi ta kai ta kawo al'umma masu sun fidda rai ko su fidda tsammani akan samun ingantaccen ruwan sha kamar irin wanda ake samu na famfo. Haka ɓangaren kiwon lafiya da yawan al'umma ɓangaren kiwon lafiya in dai sun dogara ga matakai na gwamnati ne musamman masu ƙaramin ƙarfi wannan abun ba a samun sa a burane kusan bambancin da ƙauyukan kauye kaɗan ne to a birnin in dai kana so ka samu sai ka an yi amfani da kuɗin ka haka hanyoyin mu gudanar ruwa da ya kamata a ce an samu in ka kula kwalarar ma da ake yi a cikin gari da sauran da ake samu a cikin bura a cikin birni ma tafi wadda ake samu a ƙauyuka nan da dubu biyu da hamsin kashi saba'in na al'ummar duniya ne za su kasance a cikin birane a wani hasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da ake fuskantar kalubalen da ba taɓa gani ba daga sauyin yanayi. A matsayina dai na matashiya wanda nake zaune a cikin birni zan iya cewa ba komai ne nake samu ba. Kamar ga misali idan muka ɗauki fuskar lafiya yanzu abubuwa sun yi tsada saboda tattalin arziki za ka je asibiti ga kuɗin naka ma amma saboda tsadar magunguna da dai sauransu ba lallai ba ne in samu abin da nake bukata. Haka zalika idan muka ɗauki sufuri za mu ga cewa da sauran kasashe wanda suka riga suka ci gaba sosai ba ɗaya muke da najeriya ba za mu gani za ka fita bakin titi kana neman abin hawa amma zai gagare ka ga dai abin hawan nan alhamdulillah suna nan da yawa to amma yanzu saboda tsadar mai za a iya cewa ba ma samun abin da muke so majalisar ɗinkin duniya ta ce nan da shekara shida wato a da talatin an yi kiyasi kashi 60 na al'ummar duniya ne za su kasance a yankunan maraya inda fiye da kashi 60 na mazaunan suka kasance 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas. Majalisar ta ƙara da cewa duk da ci gaban da aka samu birane na ci gaba da fama a cikin fatara da rashin daidaito da gurɓacewar muhalli abinda ke wajabta buƙatar ɗaukar matakin shigar da matasa al'amuran shugabanci a matakai daban-daban don samar da abubuwan more rayuwa masu ɗorewa. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa. daga Kano a Najeriya. To wasu sanatocin arewacin Najeriya sun ce za su yi fatali da ƙudurin sauye-sauyen haraji kamar yadda gwamnonin yankin suka bukata. Sanatocin sun ce zartar da ƙudurin zai ƙara tsananin matsin rayuwa ga talakawan da suke wakilta. gwamnonin arewacin najeriya dai sun buƙaci 'yan majalisar da suka fito daga yankin si watsi da shirin ƙarin haraji da gwamnatin najeriya za ta gabatar masu saboda illar da suka ce zai haifar ga jama'ar su sanata umaru shehu buba wakiltar bauchi ta kudu ya shaida buhari muhammad fage matsayar su wannan matsaya ce na gwamnoni mu ma a matsayin mu muna da namu 'yancin mu faɗa mu ba tare da wai ko dosu sun yi matsaya ba to ina tabbatar maka bani magana a madadin sinatoji gabaki daya ina muka magana a madadina da wayansu daga cikin da muke tattaunawa wannan al'amari na haraji abu ne da ba za mu yi da shi ba kuma ƙarshen ta dai ma an kawo za a kawo majalisa ne kuma ina tabbatar maka za mu yi fatali da shi domin abu ne da zai ƙara janyo wa al'ummar najeriya su kara shiga wahala ita gwamnati tana magana cewa waɗannan kuɗaɗen haraji da irin su ne ake amfani da su wajen yi wa al'umma ayyuka na ci gaba ba za ku kalli wannan maganar tata da idan basira ba to ita gwamnatin tarayya tana da nata incin tana da nata tunanin tana da nata binciken to amma ina tabbatar maka duk wani abin da za a zo a yanzu za a yi wani haraji a yanka 'yan najeriya haraji bayan cikin yanayi da al'umma suke ciki a nawa tunanin a nawa fahimtar a nawa binciken in aka yi haka ba amma 'yan najeriya adalci ba kuma ina tabbatar maka ni dai da ire-ire na ba za mu yi da wannan matsaya ba a mafi yawan kudurruka da ake kawo wani lokacin ko da mafi yawan mutane sun ci a'a akan tafiya da shi a zartar da shi kamar misali kudirin sauya taken najeriya ba ka tsoron idan an kawo wannan kudirin shi ma mai irin wannan zartarwar ah, wancan taken najeriya ai zance ne magana ne kalaman baki ne yanzu 'yan najeriya da yawa ba su ma sun san an sauya ba amma abin da ake kokarin wannan kudurin ta shafi rayuwan 'yan najeriya ta shafi rayuwar al'umma wannan shi ya haifar da ka gwamnoni ma suka gwamnan arewa suka fita suka yi matsayin su domin abu ne da ya shafi rayuwar kasar ba daidai ba ne kamar sauye taken najeriya kuma 'yan kasa suna da interest ina tabbatar maka babu wanda zai yi da wannan to amma kar a ce ya yankin arewa ne kawai zai yi wannan tutsu da ku da gwamnoninku wallahi ina gaya muku cewa ba wai yankin arewa kaɗai ba ne ai ka kaga mu sanatoci mu 109 ne kuma kowace jiha tana da sanatoci mutum uku farashin abinci a arewacin najeriya da farashin abinci a kudancin najeriya duk ɗaya ne raɗaɗin rayuwa ɗin ba wata ɓangare ɗaya da ita ke ji ko ina ana ji ina tabbatar maka hatta ko su ma kawai ba su yi magana ba ne amma ina gaya maka ko su ba za su yi da wannan al'amari ba sanata umaru shehu buba kenan mai wakiltar bauchi ta kudu To yanzu karfe 8 ne saura 16 agogon Najeriya da Nijar bakwai saura 16 agogon GMT da Ghana. rabi'a kabarin kacce ke gabatar maku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To nan gaba a cikin shirin za mu kama ku labarin wasanni. To Madalla yanzu kuma barin shirin ya nufi kasar Ghana inda kotun kolin Ghanar ta yi watsi da bukatar shugaban majalisar dokokin kasar na yin watsi da hukuncin da ta yanke game da hana shi zartar da matakinsa na kwace kujerun wasu 'yan majalisa hudu da suka sauya sheka zuwa wata jam'iyya. Kotun ta ce matakin na shugaban majalisar bai yi daidai ba kuma ya nuna rashin fahimtar doka. Ga wakilin mu Adam da ci gaban rahoton. Shugaban Majalisar Dokoki Mr. Alban Sumana Bagbin ya buƙaci kotun ƙolin da ta yi watsi da hukuncin da ta yanke ne wanda da farko ya dakatar da hukuncin da ya yanke na ayyana kujerun majalisar guda hudu a matsayin babu kowa. Wannan dai na nuna yadda ake ci gaba da samun takun saƙa tsakanin ɓangaren majalisar dokokin da na shari'a. A ranar Litinin ne dai shugaban majalisar ya yi watsi da wata takardar kotun kolin wadda ta soke hukuncin da ya yanke na ayyana kujerun 'yan majalisar guda hudu babu kowa. Shugaban majalisar ya ba da misali da rigar kariya da majalisar take da ita wanda ya ce tana kare 'yan majalisar da magatakarda na majalisar daga matakan kotu yayin da suke halartar zaman majalisar. Takaddamar dai ta kunno kai ne a lokacin da 'yan majalisar hudu suka sauya sheka daga jam'iyyun siyasarsu domin yin takara a zaben watan Disamba mai zuwa. matakin da ake ganin ya saba kundin tsarin mulkin kasar. Shugaban majalisar ya yi gaggawar bayyana kujerunsa a matsayin babu kowa amma sai dai 'yan majalisar jam'iyya mai mulki ta NPP daga baya sun kalubalanci wannan hukunci a kotun koli da suka buƙaci kotun da ta fassara dokar da aka yi amfani da ita. Masu sa ido kan harkokin siyasa sun ce kamata ya yi da kotun kolin ta tuntuɓi dukkan bangarorin da abin ya shafa wanda suka haɗa da shugaban majalisar wakilan da 'yan majalisar adawa kafin ta yanke hukuncin farko. da hakan zai hana wannan takun saka ya kawo zuwa yanzu. A halin da ake ciki dai shugaban majalisar ya dakatar da zaman majalisar har sai illa ma sha Allahu yayin da aka zuba ido don ganin yadda wannan dambarwa za ta kaya tsakanin ɓangaren majalisar dokoki da ɓangaren shari'a. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To bari mu sake komawa Najeriya inda 'yan bindiga suka sara harajin naira miliyan goma kan mutanen garin Faru na yankin karamar hukumar muradin ta jihar Zamfara. Idan har suna son zaman lafiya kuma su rika aikin gona. Wannan dai wani ƙari ne kan hare-hare da sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa da 'yan bindigar kan yi yau da kullum. Al'amarin da ya ta'azzara har mutanen garuruwa aƙalla shida na yankin suna ta yin ƙaura zuwa wasu wurare. Gadi Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoton. bayanai daga garin na faru da wasu garuruwa biyar da ke yankin karamar hukumar ta maradin a jihar zamfarar sun ce hare-hare da sauran ta'asar da 'yan bindiga ke tafkawa jama'a ta kai intaha ga mata bakin wani mutumin yankin wanda ya gwammace a saka ya sunansa gaskiyar magana yanayin da muke ciki yanzu to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda abin da ka faruwa Ko yaushe da zaune muke cikin zullumi kwana muke cikin zullumi tanta ma gaba ɗaya yau da ta haɗa mazaɓu kusan guda biyar ko shidda Kan titi guda duk matsalolin mu guda kowanne mu cikin ɗarɗare ha kwana cikin ɗarɗare ka tashi garuruwa kamar nawa kenan garuruwa guda shidda su ne suka haɗa rabin maradun akwai goron na maye akwai bako, akwai faru magani akwai kaya akwai tsibiri akwai gidan goga abin da ya bai tsaya a nan ba a garin faru na maradun domin kuwa 'yan bindigan sun kakaba musu harajin dole kamar yadda wani mutumin garin ya bayyana sun samu na haraji kuɗi naira miliyan goma suka ce za mu haɗa garin mu mu bada idan dai har muna so mu samu zaman lafiya to kasantuwar wannan kuɗin ba a samu an haɗa musu shi ba shi ne dalilin da yasa suka matsa mana da kai hare hari, idan sun so su tafi da kai kaɗan nuna turjiya haka to kawai za su sa bindiga ne su harbe ka in kuma baka nuna musu turja ba za su tafi da kai sai dai yan uwa su dawo suna hada kuɗin fansa kuma an hada kuɗin fansa an kai musu za su rike su ci ai kuɗin bai isa ba sai an kuma ƙara ƙaruwar su da yanzu haka asalin mutanen mu da ke gurin su mu kamar ba mu san iyakar su ba to ba a kai muku ɗauki na jami'an tsaro ba Wato abin da zai baka mamaki akwai jami'an tsaro a garin, amma kuma kasantuwar jami'an tsaron bai hana 'yan ta'adda su yi abin da suke yi ba. yanzu haka dai jama'ar garuruwan da wannan al'amari ya shafa a yankin na maradun suna cikin tsaka mai wuya saboda yanzu haka ina gaya maka abun gona ya kai musamman gyada ana son a shiga a ebo gyada amma ina abin ya gagara kowa yana jin tsoron ya hita a bakin ranshi kana jin tsoron gyadar da ka je ka ebo in an kama ka to ba wai gyadar da ka noma ba hatta kuyan gona idan an tsira ba za su yi an so ka ba kowa an rasa mafuta muna roƙon gwamnatin jihar zamfara gwamnatin tarayya ku taimaka mana don girman allah mun da yi kokarin jin ta bakin bangaren gwamnatin jihar ta zamfara game da wannan batu amma kuma ba mu yi dacen samun mai magana da yawunta ta waya ba jihohi da dama dai a yankin arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya a najeriya sun kwashe shekaru suna fama da matsalar 'yan bindiga waɗanda kan kai samame garuruwa da ƙauyuka inda sukan kashe jama'a su sace wasu don neman kuɗin fansa da ƙona gidaje da kuma sace dabbobi da sauran dukiyoyi al'amarin da hukumomi da jami'an tsaro ke ta bayar da tabbacin suna ƙoƙarin shawo kansa abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na BBC daga abujan Najeriya. To yanzu kuma ga Zulaiha Abubakar ɗauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da wani ƙudurin doka da zai ƙarfafa ikon hukumar kare kudaden masu ajiya a bankunan ƙasar wato NDIC. don tabbatar da kwanciyar hankali da kawar da fargaba a kan bankunan. Majalisar ta ɗauki wannan mataki ne yayin da 'yan kasuwa a arewacin Najeriya ke ci gaba da kirga asara sakamakon rashin wutar lantarki. Sule ya usile wanda aka fi sani da walo mai sayar da kayan sanyi ne a gadar tamburawa karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Da zabi tun da wasu abubuwan sau tari yanzu an mun je kasuwar ma ba ma siyo su da yawa saboda an ma ka siyo din ka kawo nan sakamakon saboda ba wutan nefa ka ga asara ko a wayewa garin ma majalar ta ma ta faye ba saboda zafi yi yawa kuma ba ba kankara ba wutan nefa. Sun mu dai cikin yan kasuwa dai muna cikin dai ina da lahi wa inna ya rabi muna neman mafita dai a hannun Allah. saboda rashin wuta. A Botswana babban bankin kasar ya fi da rahoton da ya bayyana yadda farashin lu'ulu'un da kamfanin Debswana yake haƙowa ya faɗi da kashi hamsin a bana. A shekarar da ta gabata ne kamfanin na Debswana haɗin gwiwa da kamfanin DBS na Amurka suka ƙulla yarjejeniyar cinikin lu'ulu'u ta shekaru goma. A Birtaniya kuwa ministar kuɗi Rachel Reeves ta ce gwamnati za ta mayar da mafi kankantar albashi sama da fan goma sha biyu kowace sa'a ɗaya daga watan afrilun baɗi gwamnatin ta ƙara da cewa sama da ma'aikata miliyan uku ne za su amfana da wannan tagomashi na ƙarin albashi to amma masana'antu sun yi gargaɗin za su rage ɗaukar ma'aikata don samun damar rage kashe kuɗaɗe masu yawa To a gaishe da Zulaiha Abubakar yanzu kuma ga Ibrahim Yusuf Muhammad da labarin wasanni. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya ce United za ta samu babban koci idan har ta yi nasarar ɗaukar kocin Sporting Lisbon Ruben Amorim. Guardiola ya shaida wa manema labarai cewa cikin kakar wasa ɗaya ko biyu da suka gabata, Sporting na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka baiwa Manchester City wahala saboda salon wasan su. Tun da farko dai Amorim ya tabbatar da cewa United ta tattubi Sporting a kansa, amma har yanzu babu abin da aka tabbatar akan makomarsa. Ya kara da cewa halin yanzu shine kocin Sporting kuma aikin da ke gabansa kenan. We have to wait a little bit more. ya ce dole ne mu dan jira domin in yi bayanin duk wani abin da ya kamata yin karin haske a kai sai a fahimci lamarin yadda ya kamata ni ne zan yanke shawara zan bayyana komai saboda haka dole ne mu jira kamar yadda na faɗa za a fahimci lamarin daga ƙarshe uh, ranar talata da ta gabata ne dai sporting ta tabbatar da cewa united ta tuntuɓe ta kan kocin kuma ta bayyana shirinta na miƙawa amurim kwanta ragin euro miliyan goma tun kafin a kai ga naɗa shi kocin na united har an fara hasashen irin 'yan wasan da ake ganin ruben amorim zai nemi ya kawo club din domin kawo sauyin da ake bukata